A wajen taron shugabannin kungiyar malaman jami'an ta Najeriya ASU a shiyar Arewa maso gabas da suka gudanar a Yola, malaman sun ce ba gudu ba ja da baya a wannan fafirka da suka kira na kawo sauyi a jami'an Najeriya. Farfesa Agustin Dago da ke zama shugaban kungiyar ta ASU a shiyar Arewa maso gabas ya ce abin takaici ne yau kusan so hudu malaman jami'an Najeriya na shiga yarjejeniya da gwamnatin kasar to amma kuma daga bisani gwamnati kan yi amai ne ta lashe na alƙawarin da take ɗauka. jointly agree with government in 2019 to mainstream them into our salaries. But that today, this has not been done. Bari mu faɗa muku gaskiya. Dole ne ma ke sa fa muke zuwa yajin aiki, dubbe da gwamnati kan yi shakulatin bangaro game da yarjejeniyar da muka ta yi a baya. Ai muna wannan fafutukan ne domin neman haƙƙinmu da kuma kawo gyara a yadda ake gudanar jami'oi a Najeriya. I want to inform you that the burning issues are one. the negotiation of the 2009 agreement that we have had with federal government. Shiko Dr. Elmaude Jibrin Gambo shugaban kungiyar malamai na jami'ar Maudubu Adamu da ke yola wato Mautek ya ce su fa suna nan daram kan bakansu sai ko sun ga abin da ya tura ya buzu nadi a wannan yajin aikin gargadi da malaman jami'in ke yi a yanzu. Amma da muka ji eh, wannan yajin aiki eh, kwashe gari suka neme mu an zauna na farko sun gaya mana abin da za su iya yi to kuma an dawo zones an gaya mana abin da suka faɗa to mu kuma insha Allah cikin satin nan daga gobe zuwa jibi za mu yi congresses mu gaya masa abin da suka faɗa har yanzu muna musu kyawun zato sai dai abin ya fuskara kuma to mu kuma za mu ɗauki abin da ya kamata mu ɗauka wanda yake a bai saba ma dukkan ƙasa ba insha Allah. Ba dai ga batun haƙoƙinsu da suke takaddama da gwamnati a kai yanzu haka wata matsalar da ke damun malaman jami'an ita ce ta balahirar boko haram da kuma garkuwa da jama'a inda matsalolin kan shafi jami'oyi musamman ma a shirar arewa maso gabas. Dr. Muhammad Ajuri da ke zama shugaban kungiyar malamai na jami'ar jihar Yobe ya ko bai ne da waɗannan matsaloli ma ke shafar jami'o'i a yanzu. Saboda mu yanzu a zama na malamai kamar ni dan yobe ne indijin na yobe ba mu da yadda za mu yi za mu zauna amma lalle lalle yawancin malamin da suka taho ga wasu sashi yawanci suna gudu su bari nu ba ma saboda rashin tsaro saboda haka shi yasa muke so lalle lalle gwamnati ta ƙara ƙarfi akan ƙarfin da take da shi ta tabbatar cewa an samu tsaro a nan arewa maso gabas. To wai komai ɗalibai kuma ke cewa ne game da sato kasa katsin da ke wakana tsakanin malaman jami'o'in da kuma gwamnatin kasar ga ma da ta bakin wasu ɗaliban jami'ar jihar Taraba wato tasu. A sunana Ahmed Belashor ina sangaya koyar da aikin jarida na jami'ar a Taraba da ke babban birnin Jalingo. A gaskiya tafiyan yaji na aikin da aka yi ya dame mu matuka da gaskiya don ba mu ji daɗin sa ba. ba ta mu da muke da ajin karshe wato final year student a gaskiya wannan abu ne wanda aka toye man hakkin ba matsayin mu ɗaliban makaranta ya kamata su zanna su haɗa ƙarfi da ƙarfe su sasanta tsakanin su a manyan asu inda da kuma a gwamnatin tarayya wata tsirar gamman don a ga cewa an kira wannan yajin da aka tafi to ina kira ga su a gwamnatin tarayya dallas da su yi hakuri su biya wa su manya ɗin bukatunsu ko da kaɗan ne don ganin cewa ɗalibai su koma karatunsu kamar yadda suka saba don wa'annan ana ɓata yara lokaci ne sunana sanusi shayu to wannan strike da aka ake aka fara gaskiya ba mu ji daɗin shi ba don ya siyar mana da karatunmu da wasu abu activities namu na makaranta saboda haka muna kira da gwamnati su samu su sasanta da wa'innan malaman a samu a dawo bakin aiki sunana nafisa bakar aliyu ina kira ga gwamnati da ta duba ta tausaya ma iyayen yara da suke makaranta mu ga munan mun zo muna karatu an tafi strike muna nan a makaranta abinci na karewa da sauran abubuwa kuma lokaci na tafiya ba a yi jarabawa ba don allah gwamnati ta tausaya ta duba mana ta biya asu abin da suka nema sunana ranja mary based on calendar ana arinjin kalanda ya kamata mu gama shekarar nan amma yana dalilin namu sosai so muna kira ga gwamnati su ji kukanmu su call of strike koma da menene yanzu ko an zura ido da kuma kasa kunne a je da ma za ta kaya kafin nan da ƙarshen wannan mako da wa'adin yajin aikin gargaɗi ke karewa shin malaman za su janye ne ko kuma a'a kuma lokaci ne ma kawai ke iya ba da amsar wannan tambayar Ibrahima AbdulAziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.